وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بودي أبقى الله تبارك وتعالى وندى يتترمو أو نوري آه، ديديون اللوكتي آه، وندى مثلاتنا مسجد الفرقان a inda muke karatun wannan littafi na alfikul akbar na al'imam abu hanifa rahimahullah da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau eh, larba daren alhamis ko eh, talata daren larba talata daren larba wanda yake eh, shida ne ko tara takwas ga watan rabi na al'afir kenan ko shekara ta 1447 a hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wannan shi ya dace da 30 ko 30 ga watan tara shekara ta 2025 a kalandar turawa idan ba manta ba darasin mu da ya gabata mun shiga cikin nassin da Ah, aka ruwaito shi daga alimamu abu hanifa a wanda littafi a inda yake mana bayanin a wato yake bayani akan bayanin usulul iman kuma wannan shine absolute tawhid da kuma abinda aqida take ingantuwa a kansa wanda yake gaya mana cewa wajibi ne mutum a matsayinsa na wanda ya yi imani kuma Eh, yake son aƙida shi ta zama aƙida ingantacciya lafiyayya wajibi ne akan sai ce amantu billahi to mun karanta abin da ya sawaka a cikin wannan eh, ko ce game da wannan bayani shi a sharhin da shi mai sharhi yayi wanda har muka fike ga maganan cewa amantu billahi yana nuhin gazganta Allah tabaraka wa ta'ala da yarda da shi da sallama al'amari gare shi eh, yarda da kadaituwansa a dukkan bangarorin da eh, malamai suka tabbatar da cewa tauhidi yana hukunta kadaituwan Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wa'annan bangarori muka ce kuma wannan ciwon wanda zai yi amantu billahi wannan yana hukumta cewa kenan lalle dole sai an samu magana da halshe shi yasa Imam Abu Hanifa yace yajibu an yaqula yace kenan da sa. imani baya zama imani sai an samu at-talaffuz bil lisan mutum talaffuz da sa ya faɗi cewa ya yarda da Allah ya gagganta shi a matsayin Allah ta'ala na babu abin bauta da gaskiya sai shi da sauran duk abin da ya ci wannan sannan malamai suka ce bayan wannan kuma akwai bangare bangarori guda biyu su ma dole dole ne sai an same su bangare na biyu shine a samu wannan abin da mutum ya faɗi a zuciyarsa ya zama cewa tabbaci hakika yana cikin zuciyarsa a haka zuciyarsa ta gamsu tana da itikadi da yarda da sallamawa game da wannan ba abinda halshe ya faɗi daban abinda zuciya ta ƙudurta daban ba sannan bangare na uku dole ne a samu yin aiki a kan wannan abin da mutum ya faɗi a halshensa to aiki ya hukumta haka aikin da mutum zai daga ɓansa ya hukumta cewa tabbas ya yi imani da Allah ya yarda da Allah tabaraka wa ta'ala a matsayin abin bauta guda ɗaya wahda hula shari kala ma dama yana da ikon yin aikin kamar da muka yi ishara a darasin mu gabata to shi ne a lalai da mu tashi za ku shafi na biyar ne a wannan kwafi da ke hannuna to bayan ya faɗi wannan sai ce wa هذا الإيمان له ثلاثة أنواع كو كون كو فتتو إشي إلي wannan imani da aka fayyace shi bisa irin wannan sura lahu talatatu anwa to yana nau'uka ne guda uku dole ne sai mutum a matsayin sa na musulmi ya samar da imani a wa'annan kashe-kashe ko bangarori guda uku ko nau'uka guda uku wannan shine wa hadal imanu lahu thalathatu anwa to sai ce an-naw'ul awwal ko ko al-awwalu nau'i na farko an yu'mina bi anna Allah ta'ala huwa al-munfarid bil khalq wato yi imani da cewa lalle Allah maɗaukakin sarki an yu'mina bi anna Allah ta'ala huwal munfaridu cewa shi Allah madaukakin sarki shine makadaici bil khalqi da halitta war rizq da arzitawa wat tadbir da gudanar da lamari wat tasarruf da jujjuya al'amurra wal mulk da mulki fi hazal kauni a wannan duniya gaba daya kun gane ko shi da sai ce kala ta'ala Allah madaukin sarki yace hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum min as-sama'i wal ard shin ko akwai wani mahalicci ne wanda yake arzita ku min as-sama'i wal ard daga sama kazalika da kasa akwai wani mahalicci ne wanda ba Allah ba wanda yake ba ku arziki yake arzita ku daga sama da kuma kasa kaga ansa shine babu ina fatan gani to wannan shine bayanin da ya yi a game da nau'i na farko kafin ya shi, bayanin ya shiga cikin nau'i na biyu wato kamar da ce imani da Allah da aqida sahihiya da kaɗaita Allah madaukakin sarki yana na uka ne guda uku to shine yake bayanin kashi na farko na farkon wato shine abinda malamai suka fi sani da suna tauhidin rububiyya tauhidun rububiyya wato bi ma'ana mutum ya sallama shi yarda shi gazganta cewa Allah maɗaukakin sarki wahda hula shirika lahu yake a cikin halittarsa kun gane ko da dukkan ayyukansa da yake gudanarwa saboda ka Allah shi kadai halitta shi kadai yake samar da duk abin da ka gani shi kadai yake gudanar da komai da ka gani na gudana ba tare da taimako ko sa hannun wani ba to mutum ya amince Allah shi kadai yake a wannan bangare to yanzu wannan shine kashi na farko da muka ce kuma an san wannan bangare na tauhidi ko kashi na tauhidi ko nau'i na tauhidi da tauhidin rububiyya sharhi akan wannan shine ke cewa al'awwal na farko an yumina bi anna Allah ta'ala huwa al-munfarid bil khalq cewa mutum shi yarda yayi imani ya sallama ɗari bisa ɗari cewa lalle fa Allah madaukakin sarki huwa al-munfarid bil khalq shine wanda ya kadaita da halitta bi ma'ana babu mai halitta komai sai Allah ko a da ko a yanzu ko a nan gaba duk abin da ka gani a matsayin halitta da wanda ka ji labarinsa da ma wanda baka san shi ba ko a ina yake to ba wanda ya shi in ba Allah ba huwal munfaridu bil khalq sannan wa rizq kadalika Allah shine makadaici da arzitawa wato ya shiga cikin bayanin irin abubuwan da suke gudana cikin bayi kuma wato kenan bai ma'ana kamar nufin da ko Allah shi ya yi halitta sannan abubuwan da suke gudana cikin bayi a lokaci guda shi kaɗai ke gudanar da su ba ta ga gudunmuwa ko taimako ko sa hannun wani ba don haka war riski Allah shi ne almunfari Dufin riski makaɗaici a cikin arzikawa saboda ka babu mai iya ba wani abinci sai Allah dama arrizku yana ɗaukar mana abinci arrizku yana ɗauka mana kuɗi ko dukiya kun gani ko don haka ma min dabbatin fil ardi illa alallahi rizquha duk wanda kaga ya ci wani abu ko ya sa wani abu a bakin sa a matsayin abinci to Allah ne yake dauke da wannan ba mai arzuta kowa ba mai ba kowa abinci sai Allah idan kaga ka ba wani abinci kawai Allah ya bukaci ya bashi abinci ne sai ya baka dan ka bashi kawai ba wani abin da ya wuce wannan kun gani sannan wani rizku da arzikawa eh, yana ɗaukar manan cewa Allah shi ne ke ba da kuɗi ko dukiya ko wadata saboda ka dabara mai dabara da gatanci mai gatanci duk ba za su sa yi kuɗi ba kada sai abin da Allah baraka wata Allah ya tsara kun gane ko ba dabara ka bace ba dabara wani masoyinka ne ba kada Allah yake yin wannan wata dabir da kuma mi gudanarwa shine gudanar da lamurra da abuwa suke gudana kaga wani ya mutu wata ta haihu ina fatan gani wani ka gan shi lafiya lau wani ka gan shi yana zazzabi wani ka gan shi ciwo mai nauyi ina fatan gani to duk irin waɗannan abubuwan da suke gudana su ne a tadbir to Allah ta'ala shi ne ke gudanar su kun gane ko sannan wata sarrufo ana cewa kuma wata spirit amma nan sani sa wata sarrufo a ah, sarruf idan ka ce tasrif ne gudanar da lamurra kun gane ko ko ka ce juyar da lamurra da ke sai ko a ah, tasrif ne wato Eh, juyar da lamurra ana cikin yanayi kaza kuma yanayi kaza kun gani ko amma kace tasarruf wato yin yin ya daga gada ma shine tasarruf ko gani ba yanci wani ya tasarrufi da kaza bi ma'ana ya mu'amalanci abin yanda ya ga dama shine tasarruf to abin nufi Allah shi yake juyar da lamurra shi kadai ne kuma yake yin wannan ba tare da agaji ko taimako ne ba saboda ka Allah ta'ala shi ne kuna cikin dare sai ya kawo muku misafi ko ku gani ba kaga wannan shi ne tasrif kuna cikin yanayin zafi sai ya kawo muku sanyi kuna cikin yanayin kamfan ruwa sai ya kawo muku da ruwan sama haka ba tasarruf kuma in ka ɗauke shi kamar da malamin ya rubuta wa tasarruf shine wato ta'ammuli da abu yanda ya ga dama saboda ka a cikin rayuwa duk abin da kaga ya faru wato Allah ne ke sarrafa shi yanda ya ga dama masha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun ina fatan gani wannan shine wa tasrif ko tasarruf duka wannan Allah kada yake da shi ko yake da wato kace Allah shi kada yake a wannan ba tare da yana da wani abokin tarayya ba wal mulki da mulki kun gane ko mulki na Allah ne wahdahu la sharika lahu ba mai tarayya da shi a cikin mulki kun gane mulki anan ɗan yan wasu su kula da kyau nan ba muna nihin eh, irin wannan mulki da ka sani a hannun a hannun mutane ba cewa ne ba basarake ne ko gwamna ne ko shugaban kasa ne ko dai wani wanda aka bashi wani mulki ba shi muke nufi ba ana nufin kammalallen mulki kun gane ne wal mulk kammalallen mulki Allah ya kaɗaita a cikinsa shi kaɗai ke da shi saboda ka zaman shi malikul mulk to sai zama yutul mulka man ya sha ko ba gani ba sai baiwa wanda ya ga dama mulkin sun shi ba ke ko waye dai shi yanzu wannan da aka bashi mulki an bashi wani dan bangare na mulki amma ba da Allah ba saboda shi mulkin sa ba kammalalle ne ba kun gane ko amma shi mulkin Allah tabaraka ta'ala yana da kamala ne mulkin da Allah yake baiwa bayi muka ce ba kammalalle ne ba jama'a ta huskoki kamar haka mulkin da duka ga baiwa mai mulki ko a ina ne ko ya kake ganin girman mulkin yana da naƙasa yana da nakasu bai da kamala ta huskar zamani ta huskar zamani wato dole ka ganshi da mulki an yi lokacin da baya da mulkin an yi zamanin da ba shi ne mai mulkin ba kazalika sannu a hankali za a waye gari ba shi ne mai mulkin ba ba ku gane ba ko kaga mulki yana nakasa huskar zamani kun gane mulkin Allah shi ba haka yake ba shi Allah shine al-awwal ni al-akhir kun gane sannan dole kaga Allah ba shi mulki ko wanda yake da mulki cikin bayan Allah sai yana da naqasu da rashin kamala ta wasu wuri ko makani saboda ka duk wanda ka ganshi yana wata sarauta ko yana wani mulki sai ka tarar in ka kwantar da hankalinka za ka lura wani dan bangare ne daga cikin bangarorin duniya aka bashi kun gane wani bangare ne daga cikin bangarorin duniya aka mine aka bashi kun fahimta yawwa saboda ka in ba sarake ne sai ka je akwai daidai area da mulkin nasa yake in ka tsallaka wani wuri ba shi ne ba ko gani ba to shi kuma Allah ba haka yake ba duk inda ka sani da ma inda ka sani duk mulkin Allah ne kun gane yawa in basarake ne yana da area shi ta sarauta in gwamna ne yana da jihan shi in shugaban kasa ne yana da kasansa in waye dai haka dai lamarin yake to kaga mulkin ba shi da kammala ta huskar zamani ba shi da kammala ta huskar muhalli to amma shi Allah tabaraka wa ta'ala ya kadaita da al-mulk al-mulkul mutlaq alkamil kun gane ko wanda ya shafi wato kasantuwan ba shi da awwaliya ta huskar zamani sannan ba shi da akhiriya kazalika ta huskar zamanin sannan wannan mulki ba shi da kaidi ko iyaka ga mahalli duk duniya da inda ka sani da inda ka sani ba har lahira ko ina mulkin Allah ne kuma shi kadai ne yake da wannan mulkin kun gane ko shi yasa ce da kai والتصرف والملك في هذا الكون da mulki a cikin wannan duniya قال تعالى shi Allah madaukakin sarki ya ce Almin min khaliqin ghairillahi ko ghairillahi ko yarzuqukum min as-sama wal shin kuna da wato akwai wani mahalici ne wanda ba Allah ba yarzuqukum min as-sama'i wal ard wanda yake arzuta ku daga sama kazalika daga ƙasa yanzu muka ce yanzu hukum eh, yanzu muke magana akan arrizku ko to anan yake cewa yarzuqukum da yake arzita ku minas sama daga sama wal arzi da ƙasa arziki da ma'anan abinci jama'a asalinsa daga sama ne sannan idan Allah ya sauka da abin da ya ga daman saukowa na ruwa kenan daga sama wanda shine shine tushen arzikin to sai kuma ƙasa ita ma Allah ya sa ta samar da abin ta samar a matsayin wato arziki ga mutane da ma abinci kun gane ko to wannan shi ne to sanan arziki ma wanda ya shafi wadata ko kuɗi da yawa bangaren da ya shafi arziki da kuɗaɗen da mutane suke tasarrufi da shi shi ma asalin sai daga sama ne domin ruwa ne Allah yake yi yake saukarwa kun gane ya aje su a ƙasa sakamakon wannan ruwan sai ka ga mutane suna samun kuɗaɗen shiga ko gani ba duk gulmin da ka gani a duniya asalin ruwan daga ƙasa yake a ah, daga sama yake nake sanki duk gulmin da ka gani a duniya asalin ruwan daga yake daga sama kun gane ko wannan shi ne da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mun saukar da ruwa daga sama wa askannahu fil ardi sai muka zaunar da ruwan a cikin ƙasa yanzu kai baka san iya abin da ake cirowa ko ake ɗebowa cikin gulabe a matsayin arziki na kuɗi ba wanda mutane suke wato ainihin sayar da shi ya zama su kuɗi mai yawan gaske ko gani ba sannan ruwan nan ana transportation da su a samu mi a samu kuɗi shi ma sannan ruwan nan ya sauko daga sama kana nau'ukan abinci daban-daban wanda ake noma shi kuma shi ma kuɗi ne ya wuce a ci sai dai a sayar yanzu wannan yanzu kuma da yake arzika ku bi ma'ana yake ciyar da ku ko bi ma'ana yake samun muku da arziki na dukiya kuna da wani ubangiji da yake muku wannan daga sama yake samu muku wannan daga sama kuma yake samu ku irin wannan abinci ko wannan arzikin daga ƙasa kuna da wani ubangiji wanda ba Allah ba da yake wannan yanzu kun ga in kun lura cikin wannan bayani da na yi saukar da ruwan sama da aje shi a ƙasa da damsasar da ƙasa da sa ƙasa ta tsiro abin ke tsirowa da yin halittu cikin tekuna da hore mutane da za su yi ta'amuli da jiragen ruwa ko gani ba da duk abin da za su shiga gajiyan shi a wannan bangare duk halittun wani halittun Allah ne kuma shi kadai yake wannan to shi yasa ai take tambayar cewa wannan aiki na Allah da yake wanda ya shafi arzikin ku da abincin ku akwai wani ubangiji da yake shi ne wanda ba Allah ba akwai wani mahallici da yake wannan wanda ba Allah ba alimin khaliqin ghairi llahi ko ghairu llahi yarzuqukum minas sama'i wal ard ka muka canza shine me babu yanzu wannan shi yake gwada maka kenan wayannan kaɗan daga cikin abin da aka ba da misalin su na halittun Allah tabbaci hakika babu wanda yake yin su babu wanda yake gudanar da su sai wa sai Allah subhanahu wa ta'ala to yardanka da wannan sai zama cewa ka samu ɓangaren da muke kira nau'i na ɗaya da muka ce sunansa tauhidin rububiyya ƙarin bayani game da wannan sai cewa kullum halke umuman muqirruna bi hadha an-naw'i min at-tauhid sai ce to sannan a lokaci guda dukkan halittu shine kullul khalqi umuman gaba daya muqirruna bi hadha an-naw'i min at-tauhid zaka same suna da ikrari sun tabbatar da wannan nau'i na tauhid dukkan halittu gaba daya bi ma'ana da arna da waye da duk waɗanda suka kangare duka kowa da kowa ya yarda da wannan tauhidi da ake magana na kaɗaitun Allah tabaraka wa ta'ala da halitta da gudanarwa da waye da duk sun yarda gaskiya shine al khalqi umuman muqirruna bi hadha an-naw' min at-tauhid kun gani wannan matsala haka take jama'a kun gani ko shi yasa zaka ji abinda a tabbaci hakika shine cewa yana da wahala ka samu ni kafiri ya ce maka ga wani wanda ya halitta sama da ƙasa ko ce maka ga wani wanda ke sako da ruwan sama sawa wani abin gumki ne ko mutum ne ko ma wani shi saboda kafircin shi yanzu shi a sa da tunaninsa da yardansa da imaninsa ne wanda ya halitta sama shi ne wani ba Allah ba wanda saukar da ruwan sama ne wani ba Allah ba wanda halitta wani wani ne ba Allah ba a ka samu wannan ba ba samu wannan ba shi yasa da kafirin da kowa muqirrun bi hadha an-naw' min at-tauhid to irin wannan tauhidi sai malam ce wai san ma tauhidur rububiyya ana kiran shi tauhidur rububiyya to tauhidi na ubangijin taka na ta Allah tabaraka wa ta'ala da zaman sa ar-rabbu mai halitta mai kula da halitta mai gudanar da ita shine ar-rabbu don haka malam ce fala rabba lil khalqi illa Allah azza wa jalla saboda ka halittu ba su da wani ubangiji wanda ya samar da su mai kula da su mai gudanar da lamuransu shine fala rabba babu wanda wato babu wannan lil khalqi ga halittu illa Allah sai Allah azza wa jalla mai girma daukaka kun gane ko to wannan shine tauhidur rububiyya to Allah tabaraka wa ta'ala da halittunsa da ayyukansa gaba daya sai da shi kaɗai yake wanda wula shirka lahu a wannan bangare babu wani wanda yake da tarayya da shi subhanahu wa ta'ala kun gane wannan nau'i ne mai muhimmanci wa in kana mun ce dukkan halittu ko ka ce bayi masu hankali ko asdakalani za ka ga sun yarda wannan sawa a mutum musulmi ne ko ma'arna ne da aka shi malamai suka ce mutum ya ikirari ya yarda ya sallama ya amince da wannan tauhidin kadai tsinsa kun gane ko ba tare da ya hada da sauran nau'ukan tauhidin da zamu ambata guda biyu ba wannan bai isa ya musulunta da shi ba ko ku ba yawwa ce wannan tauhidi na rububiyya shi kadai mutum yarda shi bai yarda da bangarorin guda uku zamu faɗi ba to muka ce wannan kadai ba zai iya ba da daman a tabbatar da shi a matsayin musulmi ba domin kafirai suna da ikirari da wannan amma bai sa suka musulunta ba bai sa aka kira su cikin musulmi ba kun gane ko saboda ka wannan ikirari na kafirai cewa sun yarda da Allah shi sama da kasa ko kaza wannan baya amfanin su a gobe kiyama kuma bai sa a ce da su su musulmi ne ko kaza shi yasa Allah ya tabbatar da kafircin su ya tabbatar da zaman su mushrikai amma yake cewa wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah kace da zaka tambaye su wane ne halicci sama da kasa za su waka an ansa sai Allah amma kuma wannan bai sa Allah ya ce su musulmi ba ko gani ba yawwa to saboda ka shi kare wannan wato shi wannan wannan tauhidin shi kare din sa baya musulunta da mutum kuma baya isa dole sai ka karasa hada wannan nau'i na tauhidi da sauran bangarorin guda biyu da suka rage kun gane ko to sai cewa nau'u sani nau'i na biyu tauhidul asma'i was sifat tauhidul asma was sifat tauhidin sunaye da sifofi shine nau'i na biyu duka yana maka bayani idan mutum ya ce amantu billahi to duk wannan yana daga cikin ma'anarsa ko gani ba yawwa tauhidin asma was sifat tauhidin da ya shafi wato kaɗe ta Allah tabaraka wa ta'ala a cikin sunaye da kuma siffofi to sai malai cewa manahu al-iqraru wal i'tirafu bi anna Allah ta'ala wahidun fi asma'ihi wa sifati kimanan shi wannan tauhidin wanda yake ce mishi tauhidul asma' was sifat ma'anarsa shine al-iqraru tabbatarwa wal i'tiraf da kuma yin hurci wato ya tabbata cikin zuciyar mutum ya kuma yi hurci da bakinsa bi anna Allah ta'ala cewa Allah madaukakin sarki wahidun fi asma'i shi kada yake cikin sunayensa wasu sifatihi da sifofinsa wato da kai yarda kai ikirari ka sallama cewa Allah shi kada yake cikin halittarsa da dukkan ma ayyukan da yake na gudanarwa da samarwa da rasarwa yadda ka yarda da wannan kazalika dole sai ka yarda da cewa a wannan nau'i na biyu cewa shi Allah wahdahu la sharika lahu yake a cikin sunayensa da kuma sifofinsa wa manahu al-iqraru wal i'tirafu bi anna Allah ta'ala wahidun fi asma'ihi wa sifatihi saboda kenan wannan yana gwada maka Allah yana da sunaye sanai da mine sifofi to ka yarda cewa Allah shi kada yake a sunayensa ba shi da abokin tarayya a cikin sunayensa kamar da ba shi da tarayya a cikin ayyukansa sannan ka yarda Allah yana da sifofi wa sifatihi kenan don haka yanda Allah ta'ala ya zama wahdahu la sharika lahu yake a cikin ayyukansa ba shi da abokin tarayya to haka yake wahdahu la sharika lahu fi sifatihi ba shi da abokin tare a cikin sifofinsa saboda ka sunayensa shi kadai addabi shi babu mai irin su mai tare da shi a cikinsu yana da sifofi sifofin nashi shi kadai yake a cikinsu su shi kadai abinsa babu wani wanda yake da tarayya da Allah cikin waɗannan sifofin kun gane ko to shine malam ce fa nusbitu lillahi ta'ala kullama asbatahu li nafsihi ko sai mu tabbatar wa Allah ta'ala dukkan abin da ya tabbatar wa kansa wa nusbitu lillah sai mu tabbatar wa Allah ta'ala madaukin sarki kullama asbatahu li nafsi duk abin da ya tabbatar ma kansa min al-asma'il husna na sunayen sa kyawawa min al-asma'il husna na sunaye kyawawa don haka kamar ne ce kenan tabbas Allah yana da sunaye kyawawa ko mafiya kyau walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ko walillahi al-asma'ul husna Allah ta'ala yana da sunaye wato sunaye mafiya kyau fada'uhu biha saboda ka roƙe shi da su ko ko bauta mashi da su shine fada'uhu biha ku roƙe shi da su ku yi tawassuli da su ko fada'uhu biha ku bauta mashi da wa'annan sunayen ta huskar kiransu ku ambace shi a ku ambace su a matsayin zikirin Allah ko ba gani ba tabbace da kenan Allah yana da sunayi yawuwa hadisi ya tabbata sahihi inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala janna cewa Allah ta'ala yana da sunaye 99 ɗari ba ɗai inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina man mi'atan illa wahida Allah yana da sunaye 99 ɗari ba ɗaya man ahsaha dakhala janna. ce dukan wanda ya kiyaye wa'annan sunayen babu shakka zai shiga aljanna in ji ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanzu wa'annan nasoshi ne da suke tabbatar maka kenan Allah yana da ni sunayi to shi yasa malai ce fa nusbitu lillahi ta'ala kullama asbatahu li nafsi min al-asma'il husna da haka sai mu tabbatar ma Allah madaukin sarki duk abin da ya tabbatar ma kansa na sunaye mafiya kyau yana da sunayen ya tabbatar ma kansa su wato cikin alkur'ani mai girma kun gani ko? eh? na? bata? ba fanus bituwa? to bata lillahi ko? to ya tabbata ga Allah kenan in yace fanus bitu lillahi sai mu tabbata ma Allah ko bata lillahi to ya tabbata ga Allah kullama asbatahu huli na fi minal asma'il husna kenan ko yawwa duk abin da Allah ya tabbatar ma kansa da suna yi mafiya kyau ya tabbata ga Allah ba a kore shi kun gane ko kuma shi kaɗai yake da abin sa sannan yace wasifatil ula ko da kuma yi yi madaukaka allati asbata Ali nafsi wanda tabbatar ma kansa su fi kitabihi cikin littafinsa alkur'ani mai girma au asbataha lahu rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama ko kuma manzonsa sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar masa da su wato a cikin hadisi sahihi kenan ina fatan gani to don haka wannan nau'i na tauhidi in kun lura da kyau kenan yana da bangarori guda biyu ko kace yana da janibi guda biyu janibi na farko kada ta Allah a sunayensa kun gane ko wanda muka ce Allah yana da sunaye wa'anda ya tabbatar ma kansa su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mashi da su to wa'annan sunayen karkashin wannan tauhidi ana nufin cewa ka tabbatar ma Allah wa'annan sunayen kar ka kore ɗaya daga cikin su sannan ka yarda Allah shi kadai yake a wa'annan sunayen ba shi da abokin tarayya rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa abudhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya haka Allah yake ki Allah ta'ala shine ubangijin sammai da kasai da abin da ke tsakanin su shine ya halice ya samar da su ki gudanar da su sai ce saboda ka bauta masa shi kadai wastabir li ibadatihi ka jure wajen bautarsa a shahid sai ce hal ta'lamu lahu samiyya shi ka san wani mai suna irin na Allah ka san wani wanda yake takwara da Allah ko mai wanda yake abokin suna ne ga Allah ansa shi ne babu ko ka ce ban sani ba don babu shi ne halsa alamu lahu saniya sani shi ne abokin suna jama'a ko takwara saboda ka Allah ba shi da takwara ba shi da mai suna irin nashi don haka karshen wannan ya tabbata Allah yana da sunaye kuma muka ce sunan shi kada yake cikin abinsa kuma kun gane ko yawwa ya kaɗe ta a cikin waɗannan sunayen babu mai irin nashi ba a kiran kowa da sunan Allah subhanahu ta'ala jama'a bangare na biyu na wannan tauhidin da muke magana kansa mun ce na bangarori guda na guda biyu bangare na biyu shine cewa ka yarda ka sallama ka gazganta cewa fa Allah yana da sifofi kun gane ko a nan wani muke cewa Kasantun Allah Ta tabaraka wa ta'ala min sarki ne mutane a hankalinsu da abin da suka imani da sunan nasoshin shari'a sun tabbatar da akwai Allah jama'a to ka'ida ita ce jama'a in kace akwai abu ga abu akwai shi to na abin dole ne zama yana da sifa mala kun gane abin da ka yanzu wannan karfen da ke gabana ina tabbatar da akwai shi to yanzu karkashin kasantuwan akwai shi dole yana da ni yana da sifofi da sifanta ni kun gane abin da kani yau saboda kan kaddi karfen nan ko aka gaya maka karfen nan shi ne wanda ake kaza da shi ana kaza da shi to dole yana da ni sifofi to haka in ka kasantuwan abin da abu ne gashi muna ganin shi kace yana da kafa uku kaga wannan wata ce daga cikin sifofin shi launin shi kace kaza ne ko mu gani ba saman shi yana da kaza wa haka na sai zuwa wannan sune sifofi da suka tabbata ga dukkan wani abu wanda akwai shi to don haka tun da kenan Allah subhanahu wa ta'ala tabbaci hakika akwai shi sai zama cewa lalle ne Allah yana da ni sifofi sannan daɗin daɗawa cikin nassoshi alkur'ani da suna ingantacciya sai tabbatar ma kansa da jerin ya ce yana da kaza shi mai kaza ne yana da kaza kun gane yanzu wa'annan sifofin da suka tabbata cikin qur'ani da Allah tabbatar ma kansa su ka yarda da samuwansu ga Allah sanadu wata sifa kazalika da manzonsa sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa da ita cikin hadisi ingantacce ka yarda da samu wannan a matsayin sifa ga Allah subhanahu wa ta'ala kun gane sana lokaci guda wa'annan sifofin da suka tabbata ga Allah madaukakin sarki qur'ani da sunna sai ka yarda kuma bi ma'ana bayan ka yarda Allah ya sifanta da su sai ka yarda babu mai irin wannan sifa cikin halitta sifofin Allah wahdahu la sharika lahu yake cikin su Allah wahdahu la sharika lahu yake kenan fi sifatihi ko ba gani ba babu mai sifa irin ta Allah jama'a kun gane kamar da babu mai suna irin nashi wannan shine ah, abin da faɗi cewa wasu sifatul ula da sifofi wato madaukaka allati azbata hali nafsi wanda Allah ya tabbatar wa kansa su fi kitabi cikin littafi sa alqur'ani kenan aw asbataha lahu rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi sallama ko manzon sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar masa da su kenan muka ce a cikin hadisi sahihi kun gane wannan to wannan nau'i na tauhidi tauhidul asma wa sifat tauhidi ne wanda yake yana da sarkakiyan gaske musamman bangare na karshe shine tauhidul sifat to sai malaka wata ka'ida da za ta taimaka maka ka fita daga cikin shubha da sarkakiya da ruru ce wa'annan sifofin da za mu tabbatar wa Allah su wanda ya tabbatar ma kansa cikin alkur'ani ko manzon sa sallallahu alaihi wa alihi ya tabbatar masa da su cikin hadisi sai mala ce min ghairi an nukayyifaha bi kayfiyatin muayyana ba tare da mun iyakance wa'annan sifofin da wata kaifiya ko sifa a ayyananniya ba min ghairi an nukayyifaha ba tare da mu yi kokarin iyakance sifofin ba bi kaifiyati muayyana da wata kaifiya ko sifa a ayyananniya ba abin da ke nufi a nan wurin na'am lokacin da aka ce Allah yana da sifa kaza a alkurani ko a sunna ka amince Allah shi kadai kuma yake da wannan sifa kai yarda da haka wannan sifa kar ka kuskura ka yi mana sharhi da bayanin yadda sifar take shine min ghairi an nukayyifaha ba tare mu kokari satisfying din da mun iyakance ta ba da kaifiyati mu ayyana mu ci ai ga yadda sifar take kun gane wannan zaka duk wata siffa ta Allah tabaraka wa ta'ala dan adam bai santa ba jama'a baka santa ba kuma baka ma iya sanin ta zaka kar ka yi kokarin gaya wa mutane hakikanin wata siffa daga cikin sifofin Allah shine min gairi an nukayyifaha bi kayfiyati ne muayyana wata ka'idar ta ce wa min gairi an ha bi sifatil makhluqin kadalika ba tare da mun misilta mun kwatanta wannan sifa da muka ce Allah ya sifanta da ita imma a alkur'ani ko a sunna to mu tabbatar da ita ga Allah kuma Allah shi kadai ke ciki amma ba tare da mun kwatanta mun kamanta ita sifar da wata sifa daga cikin sifofin halittu ba tunda mun ce ai Allah shi kadai ke cikin sifa ko yanzu karkashin wannan ka'ida in an ce maka Allah yana da hannu misali to a cikin cewa min ghairi an nukayyifa ha bi kayfiyatin muayyana yana nufin karka ga mana da hannu Allah yake ko ko gane ba amma faɗansa wa min ghairi an numassilaha bi sifatil makhluqin idan misali muka ce Allah na da hannu karka ce hannun Allah irin na mutum ne ko irin na giwa ne ko ku gane wannan ba karka gaya mana yadda hakika ne hannun yake misali karka ce hannun yayi kama da hannun wani wa min ghairi an numathilaha bi sifati al-makhluqin shi Allah bi khalqihi ce ko kuma mu kamanta Allah da halittunsa ce Allah ya yi kama da halittunsa ta huskar kaza sifofinsa kaza da ake ambata to kama da na halittu ce to kar mu sake mu yi wannan aw shabbi Allah ko mu kamanta Allah kenan da khalqihi da halittunsa ta kowane janibi karka ka sake ka ga mutane wata sifa da Allah ya sifanta ne ta cewa ga hakika ne take ko ka misilta ta da sifofin halittu ko ka ce ma Allah ya yi kama da halittunsa sanomin min ghairi fiha ba ta da mun samar da wata karkata karkata ko karkacewa a cikin sifofin ba ilhad jama'a shine karkata ko karkacewa karkatarwa shine al-ilhad to ba a buƙatar mutum yayi ilhadi cikin sifofin Allah ko sunayensa wa zaru alladhina yulhiduna fi asma'i ko sai su zauna ba kanu ya amalu ke ka kyale waɗanda suke karkatar da mutane a cikin al'amarin sunayen Allah da ma sifofinsa kenan da sanda za a saka musu abin suka kasance suna aikatawa to a cikin matsalar shafi suna Allah ko sifofinsa wa min ghairi an nulhida fiha ba tare mun ilhaji ciki ba ba tare mu malƙoyi ko mun karkatar da sifan ba kun gane ta yaya za a ilhaji ko karkatarwa sai ce bisa harifin fi ma'anaha shine mu karkatar da ma'anar sifan ko yin ko kace karkatar da sifa shine bisa harifin da karkatarwa da karkatarwa fi ma'anaha a cikin ma'anar sifar ta Allah tabaraka wa ta'ala wato yanzu kamar kenan a ce Allah yana da sifa kaza in ma alqur'ani ya tabbata ko a sunna to ilhadi anan yana nufin cewa sai ka ce wannan sifar da aka ce Allah na da ita to sai ka karkatar da ma'anar sifar ka ce ba wannan sifa bace amma kaza ne shine tahrif kuma wannan nau'i ne na ilhaji kun gane ko karkatar da abin da ya shafi sufofin Allah ko sunayensa karkatar da ma'anar wata sifa daga cikin sifofin Allah kun gane saboda kan yanci Allah yana da alwajihu wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram wajhu rabbika kawai kace fuskar ubangijinka haka abin yake karkace ba huska ne ba ce ba husta bane amma sai ka samu wata ma'ana ka ce shi ake nufi to ta tahrisi kenan ce zaki ko ko kudura ko mamididi kun gane ko au ta'wilin ko ka bashi wani tawili ka malƙwaye abin ya ha an ma'ana hal haqiqi wanda zai ɗauke sifar daga ma'anarta ta haƙiƙa ya kai ta ga wata ma'ana wanda ba shi ne to duk kai wannan wannan tawili duk ba da harifi da tawili da waye <coughs> duka ba shi da kyau a wannan babi tawili yukhrijuha amma na ala misali sau ne fitowa ya fitowa sarri wanda kila yan waza su shi ganewa shine kamar yadda bani misali yanzu a ce da kai yadullahi fawqa aydihim misali yadullahi hannun Allah ko fawqa aydihim kashi a'a ba a cewa yadullahi malam to bi za a cewa sai a ce a tawili za a yi malam tawili sa ce yadu lahi yana nufin kudratul lahi yanzu ka fassara yadu da kudura tawili ne yi kuri yi ha'an ma'ana hal haqiqi kun gane ko tawili ne da yake fitar da wannan sifa daga ma'anar ta sani ta hakika domin al'aflu da ka ce musu al-yadu ba shine iko ba wala yadu muka ce ba shine ne ba shine iko ba kun gane ko in ka fassara yadu a matsayin iko to yanzu ba ka fassara haƙiƙanin ma'anar yadu ne, amma tawili kai ko kai amfani da wani abin da suke kama majazi ko wani abin da kama da wannan to cikin sifofin Allah malam babu maganar tawili babu maganar tahrifi babu maganar malƙoyi ma'ana ko bankarita ko kuma ka ce wai kai amfani da majazi duka babu wannan yadda sifar take haka take kun gane ka'idar ita ce wadda muka hudu da farko ba mu sai da sifar take ba na biyu wannan sifa a imanin mu da ya mu ba ma kamanta ta da sifar kowa daga cikin bayi ko mun yarda Allah bai kama da kowa cikin bayi ba kun gane ko to wannan shine sai ce wa zalika kulluhu ma isbati tanzihi lillahi ta'ala ce dukkan wani abuwa da muka zano za ka yi imani da su a wannan babi ka yarda da su ma'a isbati tanzihi tare da samar da tsarkakewa lillahi ta'ala ga Allah madaukin sarki tsarkakewa na yana nufin ka tsarkake Allah da duk abin da bai dace da shi ba ka tsarkake Allah da kamanta shi da halittunsa ka tsarkake Allah daga dukkan wata na ƙasa to jama'a wanda shine tauhidi na ahlus sunnati wal jama'a kun gani ko don haka Allah yana da sunaye sunayen nan shi kadai ke dabinsa ba mai tare da shi a cikinsu Allah ta'ala yana da sifofi wanda suka tabbata wasu a alkurani wasu a suna ingantacciya sifofinsa ne shi kadai ba mai tare da shi da sifofi sannan sifofin nan ba su kama da siffar kowa daga cikin halittu ba kasantuwan sifofin nashi ne shi kadai don haka lokacin da muka zo muna karanta abin da ya tabbata na sifofinsa ko ƙur'ani ko hadisi na farko kasantuwan ba mu san Allah ba ta huskar zatinsa ba domin ya gaya mana cewa shi Allah maɗaukin sarki ya alamu ma bai da wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma yace wa la yuhituna bihi ilma su bayi ba su kewaye shi da sani ba ba su kewaye shi da ne sani ba kun gane to kasantuwan ba su kewaye Allah da sani ba da zafi, sa wata tausar zatin sa kenan to wanda sai fassara ce ashe sifofin sa ma ba su san hakikanin su ba ba su san hakikanin su ba ko ku gani ba Allah wato dungurungun kamar da malamai suke cewa gaibi ne yana daga cikin al'imanu bil gaibi kai imani da Allah ma'ana zama Allah gaibi ko imani da Allah imani da gaibi ne yana nufin kai imani da abin da baka bi baka gan shi ba to yanzu an ka ce maka ga wani abu baka gan shi ba babu ma wanda wace maka ma ya gan shi amma sai aka ce maka abin nan yana da sifa kaza yana da sifa kaza yana da sifa kaza sai zo abin da ke faruwa biyu da kake kokarin ka hasaso da siffar take da abin zai bayyana gaban ka zaka ga aka san abin da bi abin da ka kasance kana sawara cikin bi cikin kwakwalwarka ko zuciyarka to walillahi al-masul a'la walillahi al-masul a'la to don haka komai na Allah da ya shafi sofinsa bai yi kama da na kowa ba don haka ba mu misalta shi da kowa ba mu kama tashi da kowa cikin bayinsa kun gane ko sannan wa'annan sifofin ba mu wato karkatar da su mu mulkwai ma'anar su ko mu su tawili su wanda yake fitar da su daga ma'anar su ta hakika wacce ta tabbata cikin nasoshi na shari'a ina fatan kun gane to wannan shi ne to hujja kan wannan sai ce iskala domin Allah maɗaukakin sarki ya ce ko fi muhkamin kitabi a cikin muhkamin littafinsa shine Alƙur'ani. Allah ke cewa laysa ka mislihi shay'un babu wani abu da ya kama da Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa as-sami'ul basir Allah maɗaukakin sarki mai ji ne kazalika mai gani ne laysa kamithlihi shay'un babu wani abu da ya kama da shi shi Allah madaukin sarki wa huwa samiul basir kuma lokaci guda shi mai ji ne mai gani ne to ku lura da kyau jama'a sai malai ke cewa fahihat tanzihu cikin wannan nassi akwai tsalkake Allah subhanahu wataala an mushab anil mushabaha wato akwai tsarkake Allah tabaraka wataala da kamanceci na da halittunsa wato ayar kamar kace da ni tana da bangarori guda biyu laisa ka mislihi shay'un ɗaya bangare guda kenan bangare na biyu wa huwa sami'ul basir to sai so mai muka bayanin bangare na farko yace fasihat tanzihu anil mushabaha cikin ayar akwai tsarkake Allah subhanahu wata'ala daga kamanceceniya da bayinsa da faɗansa laisa ka mislihi shay'un to yanzu in ka kiyaye wannan ka'ida jama'a duk abin da muka faɗi baya wannan shine hujjarka cewa duk abin da Allah ya faɗi na sifa to ba ta yi kama da sifa wa bayi ba ba ta yi kama da sifa ma kowa ba duk sifofin Allah da kamannin shi da waye da ya gaya mana cikin nasoshi to irin nashi ne shi kadai laisa ka mislihi shay'un kun gane to yanzu ka gane wannan bangare na farko kenan sai bangare na biyu na faɗansa wa huwa sami'ul basir shine bayan ya ce fasiha tashbihu anil mushabaha sai ce ma isbat sifat kuma ciki akwai tabbatar da sifofi ga Allah domin da yace da kai wa huwa sami'u shi mai ji ne ji ne ne sifa ne a albasiru mai gani ne gani ne ne sifa ce kenan cikin wannan nassi kadai Allah ya tabbatar maka sifofi guda nawa guda biyu yace shi as-sami'u ne mai ji ne bi ma'ana ji sifan sani shi albasiru ne bi ma'ana albasar mine ne sifan sani kun gane to yanzu wannan ya tabbatar da kenan Allah yana da sifofi Allah yana da mine yana da sifofi to yanzu abin da ya kamata dukkan waɗannan sifofin sai mu tabbatar da su ga Allah kamar da tabbatar ma kansa su ba tare da an kore ɗaya daga cikinsu ba a lokaci guda ba tare da an kamanta ɗaya daga cikin sifofin Allah da sifofin halittu ba laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kun gane yanzu idan mutum bai gane wannan ka'ida ba to ba zai gushe ba yana fagabniya galiban waɗanda suka shiga cikin harkar tawili suka saba mu manhaji na ahlus sunna rudun da suka samu to yanzu shine rike tsaye daga cikin ɓangarorin ayar su saki tsaye ɓangaren akwai ɓangaren da wato ainihin aka samu na wasu ƙungiyoyi batattu wanda ake ce musu almushabbiha almushabbiha kun gane ko ko mu fara da almu'abtila kun gane ko almu'abtila almu'abtila su ne waɗanda suka kore wa Allah sifofi a ƙoƙarin su na su tsarkake Allah abinda a itikadin shi ne tun da Allah ce laisa ka mithlihi shay'un to yanzu ko an ce ga wata sifa ta Allah su ce babu ta domin in ka tabbatar da sifar kenan a fahimta su Allah ya kama da wa shi kuma Allah ce laisa ka mithlihi shay'un za ka duk sifofin Allah suka mi suka ce babu su ne hujja ku laisa ka mithlihi shay'un suka tsaya nan kawai kaga wannan batace ce ce mala ba ku karasa ayar kun gani za ka duk sifofin Allah suka kore saboda wai kokarin sun tsarkake Allah Allah bai kama da kowa ba laifin kamar zili shewa a ɗaya bangaren sai aka samu su kuma wasu wanda ke ce da su almushabbiha almushabbiha su kuma su ne masu kamanta Allah da bayi Allah ke yi saboda ka su kuma su suka rike nasoshi kadai da suke tabbatar da sifofin Allah a kuskurance ba su yi aiki da laisa ka mislihi shay'un ba don haka duk sifar da Allah ya tabbatar wa kansa ko annabi ya tabbatar da ita sai ce tabbas Allah ne Allah yana da wannan sifa kuskuren da sun kai madadin su tabbatar da sifofin kamar da ya zo cikin Qur'ani da hadisi sannan su dawo a bangaren aya na farko da imanin laisa ka mislihi shay'un Allah na da sifofin amma sifofin ba inda kowa bane sai suka mance wannan janibi sai suka rike tabbacin sifofin kawai don haka in an ce Allah da hannu sai sai irin hannun bayi ne in an ce Allah da huska irin huskar bayi ne in an ce Allah da kafa kafa Allah ma irin ta bayi ce kaga wannan barna ce barna ce babba bata ce wannan su kuma da sun kula da farkon ayin nan ita kan karanta ta ishe su don ba za ka zo ka ce ni Allah as-sami'u ni al ba sannan ka ce da shi ka ce da ni ganin Allah irin da bayi ne jin Allah ma irin da bayi ne a daidai lokacin da baya ka dan ya ce laisa ka misli bi to su ahli sunna da Allah ya musu muwafaqa jama'a ba su illi nasi ba su daukan wani bangare na nasoshi su ji da saura saboda ka sawaba da daidai tana cikin manhajin ahli sunna da suka rike wannan laisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir saboda ka Allah yana da sifofi duk sifa Allah shi ce amma karkashin sifofi sai mu dan bakalai ta kamisili ne shehu shi kana sai ka huta ba sai ka aiki da ta falsafa ba ba sai ka wanda kanka ba ina fatan gani to wannan shine wallahi ta'ala alam idan muka dawo zamu karanta su ka'idoji eh, da kila suka biyo baya da suka shafi wannan bangare na tauhidil asma wa sifat wanda muka ce babu shakka tauhidi ne musamman tauhidin sifat yana da sarkakiya ina bukatar yan wasu kula da shi sosai saboda akwai matsaloli a cikin shi da wasu suka kirkira suka makala a cikin karatun tauhidi muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya mana jagoranci abinda muka hudu bisa da sawaba Allah amfani mu da shi ba mu ladan sa wanda muka kuskure Allah ya taimaka mana gafarta mana shafi cikin zakatan yan uwa wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a? eh yana yiwa ya zama tana da furu yana yiwa zama tana kun gane abin da ke cewa wannan mu'affila da muka haɗi wanda muka ce kishiyar ta ita ce mushabbiha ne ke cewa wai firka ce guda ɗaya ko ko ta ta'addad kamar suna da yawa shi ke ce ke cewa alasul guda ce kun gane ko yawa amma kuma yana yiwa zama tana da furu gaskiya yana zama tana da furu kun gane ko yawa shi yasa za ku ga cewa kamar kamar irin in kuna dirasan irin maturidiyya da asha'ira duk wasu daga cikin sun hana cikin irin wanda matsaloli gaskiya kun gane ko eh, sannan kuma malamai ma suna cewa la'ala za mu ga wani a cikin karatu kamar na nan gaba cewa dukkan wani ma da ka ganshi wato mushabbih to a lokaci guda mu'abdil ne wanda ma ka ganshi mu'abdil a lokaci guda mushabbih haka kaida take to da wannan janibi ko kace ta wannan huska sai mu ce da kai eh, mu'attila din yana yawa kace din suna da furu kwarai diga wallahu ta'ala alam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh